Kota Istanbul babban birnin kasar Turkiyya ta yanke hukuncin ɗauri aƙalla shekara dubu kan wani mashirin shirin addini na gidan talabijin bayan samunsa da laifin aikata baɗala. Tun a shekarar 2018 aka kame Adnan Akhtar bayan gabatar da wani shiri mai cike da ɓatanci da ya saba wa tanadin addinin Islama. Baya ga lalata da manya da ƙananan yara. Ƙarin laifukan da kotu ta samu Oktar mai shekaru 64 da aikatawa sun haɗa da don fara da kuma yunkurin satar bayanan sirri na rundunar sojojin Turkiyya da kuma 'yan siyasa. Abin ya sanya kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekara 1,075. Yayin wani zama a watan Disambar 2020, Oktar ya shaida wa alkali cewa yawan 'yan matansa ya kusa dubu ɗaya. Tun a shekarar 1990 Adnan Oktar ya soma jan hankalin jama'a bayan samun ƙungiyar addinin da yake jagoranta dumu-dumu da aikata laifukan da suka shafi lalata. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex kada ku manta da ci gaba da danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Bisalamu kwana lafiya.